Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ba Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Biyo bayan yawan cin zarafin ƙananan yara da iyaye ke yi da yake neman ya zama ruwan dare a Najeriya. Shirin domin iyali ya gayyaci biyu daga cikin fitattun 'yan fafatuka kare hakkokin mata a Najeriya domin neman hanyar shawo kan wannan mummunar ɗabi'a. A yau, shirin ya karɓi bakuncin Hajiya Saudatu Shehu Madi, babbar sakatariyar ƙungiyar kare hakkokin mata da aka fi sani da suna Rafa, da kuma Madam Helen Bako, shugabar ƙungiyar mata masu yaƙi da tashin hankali a Najeriya, Nigerian Women Against Violence, kuma ƙwararra a fannin kula da jin daɗi da walwala al'umma a nan Amurka. Hajiya Saudatu ta fara da yin tsokaci a kan batun nan da muka shafe makonni hudu muna gabatarwa da ya shafi ɓata waɗansu ƙananan yara a garin Kaduna da ake zargin mahaifinsu da aikatawa. Ko na farko dai abin mutum zai ce shine ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. wato abin ya kai wani matsayi na dole mu koma wurin Allah mu nemi taimakon shi saboda a da dai muna jin al'amarin cewa kamar wani kanan uba ko wa ko wani haka dai dan uwa ko shakiki ko kuma na nisa yakan iya koye taɗe wa 'yar ɗan uwa ko kuma ƙanwa ko wani abu amma mahaifi gaskiya ba abu ne da muke ji da yawa kamar yanzu da muke jin shi ba. me yiwa kuma abin da za su fahimta shine cewa a daɗin babu kafafen yaɗa labarai kuma daɗin in an yi kunya kan hana a yi magana kuma daɗin in ma an yi magana sai a zo a yi rufa a ci gaba da wani abin a rufe wannan don kai ya zamanto abin kunya wa gidajen da abin ya faru to yanzu kuma abubuwa sun canza waɗanda ake ma wannan al'amari sun samu mujiyoyi suna magana sun samu ƙungiyoyi irin namu suna taimaka musu sun samu kafafen watsa labarai suna taimaka musu wurin ɗaga muryar abin da aka yi musu ita kanta gwamnati hukumominta suna iya ƙoƙarin su kuma akwai wurare da aka keɓe da suke iya su je kamar su social welfare ana zuwa mu a nan Najeriya. To wannan shi yasa abin ake ganin kamar ya asasa ya yi yawa. Amma dama wannan ɓanna ce wadda har a cikin dokokin mu cikin penal code da kuma criminal code akwai hukunci na jihohi ba wanda na ƙasa baki ɗaya ba akwai wannan ah, laifi wanda ake ce na incest wato bannai cikin gida kamar za a ce wannan shi yasa za ki ga cewa ba wai sabon abu bane ba tunda har doka an yi tanadin dokar wanda ya yi wannan abu ga abin da za a yi mishi. To Hajiya menene yasa kike ganin wannan lamarin ke karuwa? Gaskiya Eh, Grace ni ba zan iya ce miki ga takamaimai bayanin ne yasa ya karu ba face in ce miki na ɗaya tsoron Allah ya yi nisa a mu kuma wasu eh, iyayen ana cewa wani abu suke nema na duniya da irin wannan al'amari amma kuma da 'ya'yansu na cikin shi ne mutum ya hankalin mutum ba zai karba ba me kuma za a yi shine na ɗaya dai kamar yadda kowa yake faɗa kullum mu koma wurin Allah mu ji tsoron Allah wannan banna ce wadda in wani ya maka ita duk abin da kai mishi za a ce ka yi to ya kuma kai za ka yi wa kanka ita na biyu kuma su hukumomin da abin ya shafa kamar na farko inda mata za su zai ta kai kukan cewa an mata wannan abu ko an matsiye ta wannan abu idan ya zo mahaifin ya'yan ne sa ta rasa yadda za ta je ta maganan nan ko yanzu ita wannan da kike magana ai inda in ka saurare ta sosai sai ka ga kamar cewa kila da bai mata garaje ba me yiwa ma da ba wanda zai taɓa jin magana saboda wannan abubuwa da na faɗa na baya zai zama mata abin kunya ayanta za su shiga wani hali da makamantan irin waɗannan tunani-tunani da za su iya zo mata to in ita hukuma ta zo tana da kafofinta inda mace za ta je ta kai kukanta za a saurare ta in wani abu ne na tsawatawa ko kuma na yanke hukunci a yanke hukuncin da ya kamata kuma cikin lokaci to za ki ga cewa abin za a samu sauki amma yau wannan yayi an kyale gobe wancan yayi an shiga wani rukanin wata magana daban har abin ya zo ya zama mun ko yaran ko kuma ita kanta uwa ko kuma wani dan uwa ma da abin ya shafa ya zai nemi shi wani abu na haula'i. Eh wato madam Helen kina ganin rashin dokoki ko kuma hukunci ne yasa waɗannan ɗabi'u suke ƙara ta'azzara? Ni na gani akwai abubuwa da dama da yake kawo wannan damuwa a cikin zamani da muka samu kanmu. Na farko yi e, akwai rashin hukunci idan akwai kotu idan kotun kasa bata ɗaukaka kuma ta karfafa ta gani lalle in kama mutane irin masu abu haka a ba su hukunci ba to kowa mutane ba za su mai da hankali su bi doka ba kinga na farko babban abu shine uh, kotu idan an kai ɗaukaka kara ya kamata su judges dinmu su gani lalle in a yi fanishin ko kuwa a kulle waye na mutane da suke aikata wannan laifi na farko kenan na biyu kuma ina ganin social welfare system namu na na gida ya kamata a gera shi kamar yadda hajiya ta yi magana maman nan da ta san cewa ga abin da yake faro da 'ya'yanta kinga nan welfare system suna da number 800 number wato number telefon inda mutum zai kira daga ko'ina za ka ɗauka ka kara ga ce ga abin da yake faruwa ba dole ka ba da sunanka ba kagan zai hana sauran mutane jin tsoro you know, reporting irin abin da yake faruwa na uku abin da ya sa wannan zancen fyaɗi na yara har ana samun iyaye suna lalata yaransu wannan abu da ake kira intanet ya kawo damuwa sosai ko ba gida kawai ba a nan hotunan da maza sun sa kansu kallo yayin da sun shiga kallon wayannan uh, pornography akwai cases da dama inda suna lalata ba da um, sauran mata a waje kawai ba har da yara to kin ga wayannan abubuwa na uku shine yana kawo uh, damuwa uh, a society yanzu kuma akwai rashin ɗaukaka uh, maybe dangantaka tsakanin uh, yara da iyayensu a da za ki gan family suna nan an san abin da ke faruwa amma yanzu kamar yadda hajiya ta faɗa wani lokaci iyaye sun mai da hankali kan neman kayan duniya ko aiki ba kula da abin da yake faruwa da yara ba a taɗi da yara a ji menene ba wai ina ba da laifi ma maman nan da yanda ya sa ta san abin da ke faruwa da yaranta da wuri ba ba laifi nike ba ta ba amma akwai wannan dalili iyaye ba su kula sosai da abin da ke faruwa da yara ba su ba ma yara zarafi su gaya musu cewa um, yara su gaya musu damuwansu to akwai wannan babban laifi da yake faruwa a wurin iyaye a zamanin da muka samu kanmu to ni a gani na idan welfare system na najeriya ba ban ce dole ya zama daidai kamar na america ba amma an yi setting welfare system inda akwai phone number da mutum mutane sun sani a faɗakar da mutane idan akwai wani damuwa da ba dole sai iyayen ba ma mama na za ta iya zuwa wurin wata ta gaya mata damuwa na matan da ta gaya mata damuwan za ta iya kiran welfare system ta yi reporting ta ce musu a wannan gida fa akwai damuwa social worker za su iya zuwa bincike kuma wani abu police department da muke da su polisawa da muke da su yanzu ba fitar da doka kamar yadda aka fitar da shi a nan police in an kai maka kara cewa ga abin da yake faruwa musamman ga yara suna da hakkin su je su bincika wannan abin da ke faruwa su ne na farko da mutane ya kamata su ɗaukaka kara to in system ɗinmu ta canja ba ta koya ma polisawa a nan kin ga ba polis kawai ba ma ta koya ma likitoci ta koya ma mallamai a da ana kiransu mandated reporters wato wanda ya zama dole in ka ji labarin cewa ana fiyaɗin yaro ko kuwa ana cin zarafin yaro idan baka reporting ma social welfare ba za a hukunta ka idan an bincika an tarar ka ji labari amma kai baka je ka yi reporting wannan case ma social welfare ba. Sai an karfafa mutane an kuma faɗakar da mutane. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Madi da kuma Madam Helen Bako. Sai kuma Cibahiro Deodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.